Dubban 'ya'yan jam'iyyar ne wanda suka fito daga wurare daban-daban suka raka ɗan takarar da 'yan tawagan shi zuwa dandalin da aka yi jawabai. A jawabin ɗan takarar jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Isa Ashiru Kudam ya tabbatar ma 'ya'yan jam'iyyar cewa idan Allah ya sa jam'iyyar ta ci zaɓe za a gudanar da ayyukan ci gaba iri-iri daban-daban kamar yadda ta yi a shekaru 16 da suka wuce. Mun zo muna neman addu'anka, dan addu'anka ita ce za ta buɗe mana kofa a kasan Atiyar. muna fata allah ya kara maka lafiya addu'an nan ita ta kawo mu allah ya kara maka lafiya allah ya kara maka hakuri masu ruwa da tsaki na jam'iyyar sun yi bayanai irin tanadin abubuwan alheri da jam'iyyar ta shirya idan allah ya sa ta ci zaɓe a zaɓe mai zuwa ai ita tumbin wallahi ka san dai tilbin giwa wanda aka ce in mutum bai sha ba uban shi ya sha gaskiya ne tunda in ka dubi PDP tun farkon ta ta gaji mpn ne duk manifestos din suna tafiya kusan ɗaya ne to saboda haka ayyuka ne duk wani aiki sai dai wani ya zo shafa fenti a abin da su suka riga suka yi sai dai wani ya zo daga baya shafa fenti amma ba ya sabo ba dan takarar jam'iyyar ya ziyarci masarautun agon baju da agon atiyaf da kuma agon adara wadda yanzu ake kiranta agon kaciya muhammad idris labarun liberty